واتقوا الله ربكم لا تخرجون بيوتهم ولا تخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تبني لعل الله يحدث وجعل ذلك أمرا وإن عبادنا أجلهم فأنفقوهن بمعروف أو أرزقوهن بمعروف وأشهدوهن ويعدل منكم وأقيموا شهادة لله ذلكم وعظم ما كان يؤمن بالله قطع الله تعلمه مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله ثلاثة أشهر والله قبل حزن ومن ينتظر على قالت عمر الله أنزله إليكم ومن يتبع من حيث لهم تنزل ولا تضار كن لتضيقوا عليهن وإن كن أولاد أنبقوا عليهن حتى نزعن حملهن فإن أرضعن لكم فعادوهن أجورهن وأعتبروا بينكم بمعروف نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له sallallahu alaihi wasallam shine aka kira shi da suna manzo ya kai manzo ballig ma unzila ilayka ka isar da sakon da aka saukar gare ka min rabbika daga wajen mahaliccinka wa in lam taf'al in baka isar da wannan sako ba fa ma ballagta risalatahu to baka isar da manzancinsa ba amma saboda Allah madaukaki ya san annabi ba zai koya komai ba shi yasa ya fara ma da kiransa da lafazin ya kai manzo dan sako saboda an san mai isar da sakon Allah ne wallahu ya'simuka minan nasi kuma Allah zai maka kariya game da mutane Allah zai maka tsaro game da mutane inna Allah la yahdi al-qawmal kafirin lalle Allah bai shirye da aikin mutane kafirai al-hafiz ابن هجر الأصلاني الهتام الفصح الباري كتاب الجهاد والسير باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة مجلد نشدة شافنا الأديد أبو مشافية فصح الباري يتي أقوي دليلا سو كان وانا آية النبي صلى الله عليه وسلم والله يعصمك من الناس الله زي مكة تروق من المتانية كما زوء الله. وذلك فيما أخرجه ابن أبي شيبة أقول لابار جهزوا أجمع المصنف المصنف لابن أبي شيبة كنا إذا نزلنا طلبنا للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم شجرة وأضلها حديث أبو هريرة yace إذا من yi تارد tare da annabi idan muka yi tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam aka ya ce mukan nemi bishiya da tafi girma a duk inda muka yi sansani sai mu nemi bishiyar da tafi girma sai mu ce wannan ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam zai huta a ƙarƙashinta wannan yana gwada cewa sahabbai suna daraja manzon Allah idan ana tafiya aka yi zango sai a nemi bishiyar da tafi girma bishiyar da tafi inuwa bishiyar da tafi kyau sai a ware ta a ce ita wannan bishiya annabi ne sallallahu alaihi wa sallam, zai huta ƙarƙashinta ana nan wata rana muka yi tafiya fa nazala tahta shajaratin sai annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya sauka a ƙasan wata bishiya fa ja'a rajulun sai ga wani mutum ya zo fa akhadha sayfahu ya dauke takobin annabi sallallahu alaihi wa sallam. fa qala yace masa ya muhammadu man yamna'uka minni Muhammad wa zai kare ka gare ni kada sai manzon Allah ya ce Allah shine yace fa anzalallahu dalilin saukan wannan aya kenan ta 67 ta suratul maida ya ayyuhar rasul ya kai manzo balligh ma unzila ilayka min rabbika ci gaba da isar da sakon Allah kullu wa in lam taf'al mujjin baka isar ba fama ballagta risalatahu ta baka isar da manzancin Allah ba wallahu ya asimuka minan nasu. Allah shi zai maka kariya game da mutane Allah subhanahu wa ta'ala shi zai ma tsaro wallahu ya minan nas <clears throat> wa huwa isnadun hasan hadisin yana da kyau wannan hadisi da ya ba da labarin sababin saukan wannan aya hadisin yana da kyau kadu fasul bari saboda haka ibnu hajar yake cewa fa yuhtamalu in kana mahfuzan an yuqal kana mukhayyaran fi ittikhad al-haras fa tarakahu marra li quwwati yaqini a da can annabi sallallahu alaihi wasallam yakan rike jami'an tsaro waɗanda ke gadinsa waɗanda ke tsare jikinsa inji ibnu hajar a sharhin wannan hadisi fathul bari a farkon al'amari manzo yana rike waɗanda ke tsaronsa to amma wani lokaci in ya ga dama sai ya ce su yi tafiyar su to wannan karo ba sa tare da shi sai ga wannan kafiri ya taho gare shi ya zare takobinsa da ya zare takobinsa <clears throat> annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar da wannan aya saukan wannan aya gare shi daga wannan lokaci falamma waqa'at hadhihi alqissa wa nazalat hadhihi alaya taraka zalika daga lokacin da ayan nan ta sauka shi kenan manzon Allah ya kowa ya kama gabansa yanzu na samu tabbacin tsaro daga Allah subhanahu wa ta'ala wannan ita ce yakin da ake kira gazwatu zatin riqa'i kamar yadda malamin tarihi ibn Hisham a sa asiratun nabawiyya shi yana cewa wannan ita ce eh, tafiyar da ake kira yakin zatu riqa'i yana cikin asiratun nabawiya mujallal na uku shafin ɗari da goma sha tara yana cewa abin ya auku a shekara ta uku ko ta hudu abin ya auku a shekara ta uku ko ta hudu daga hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga madina ranar sha biyu ranar alhamis sha biyu ga watan rabi'ul awwal hijira na da shekara uku ko kuma shekara hudu wannan labari yana cikin sahihul bukhari kamar yadda ibn hajar yake cewa hadisin ibn abi shayba ya rawaito shi in ka duba sahihul bukhari kitabul jihadi wa siyar babu tafarruqi an-nasi an al-imam inda al-qa'ila hadisi na 2756 wato hadisin labarin yana sahihul bukhari amma ba labarin abu huraira ba jabir bin abdullahi al-ansari shi ya ba da labari jabir ya ba da labari yana cewa gaza ma'annabi ya taɓa tafiya yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam فأدركتهم القائلة wadin واد كثير Rana ta ɗaga, hantsi ya taras da su lokacin da ya kamata a ce an huta zafin rana ya fara shigowa wannan shi ake kira alƙa'ila zafin rana ya fara zuwa suna daidai wani kwari wannan kwarin yana da itatuwan ƙaya masu yawa wa tafarraqa an-nasu fil ibah saboda haka mutane suka rarrabu za a yi sansani saboda zafin rana za a huta in rana ta danyi sanyi sai a ci gaba tafiya yastazilluna bi shajar kowa ya nemi bishiyar da zai huta wa nazala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tahta shajara annabi ya sauka kasan wata bishiya fa allaka biha sayfahu sai ya ce takobin sa a jikin bishiyan sun ba sai manzon Allah ya kama bacci fastaiqaba sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya farka wa inda hu rajulun wani mutum yana tare da shi wa huwa la yashkuru bihi manzon Allah bai san ma da shi ba Jabir ya daɗe labarin haka sai ya ce sai ga sahabbai sun zo suna zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka ga mutum yana zaune a gefen shi ba wai alamar mutum abokin fada ba don in kaga mutum yana zaune da kai da wani ai kaga ba alamar fada ake kamar dai ana hira sahabbai sun taho hankalinsu ya tashi shine manzon Allah yake cewa inna hadha kun ga wannan mutumin ikhtarata sayfi shine ya zare takobina da ya zare takobina fa qala sai yace man yamna'uka wa zai baka kariya qultu sai na ce Allahu Allah shi zai bani kariya fa sha masaifa sai ya mai da takobin da kansa manzo Allah ya ce fa hawa jasan kun ga shi gashi zabe gashi na zaune da kamar abu kai wato babu fada Jabir ya ce summa lam yu'aqifu kuma manzo uku bimar azaba ba wannan labari ya zo cikin littafin hadisai da yawa akan cewa shi ne sababin saukar ita wannan zaya Ibnu kasir a littafin tarihinsa albidayat wa nihaya mujallar na shafi na 83 ya tabbatar da wannan Hakanan nan ibn al-qayyim al-jawziya a littafin sa ma'ad a mujallar na uku shafi na 252 shi ma ya kawo haka kamar yadda in ka duba fathul bari mujallar na bakwai shafi na 482 illa dai kawai bambanci da aka samu shi ibn ishaq yana cewa abin ya auku shekara ta uku ko ta hudu amma a waɗannan littafai ana cewa abin ya auku ne bayan yakin khaibar saboda bayan wannan lokaci ne abu huraira ya zo ya shiga musulunci khaibar sanatu sittin aw sabi yakin haibar yana shekara ta shida ko ta bakwai ya lafi amma dai lallai hakika wannan shine sababin saukan wannan aya wajen malaman sunna al-imam qurtubi yana cewa haza ya dullu ala annahu kana fi hadha alwaqti la yahrusuhu ahadun minan nas kamar yadda ibnu hajar yake bayani wannan labari ya nuna cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon al'amarinsa a farkon al'amarinsa babu mai tsaronsa daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam aka fara tsaron shi sannan a ƙarshen al'amari kuma Allah ya saukar da wannan aya sai aka dakatar da tsaro gare shi fa innahu kana yuhras ana tsaron annabi shine dalilin da yasa Allah ya ce wallahu ya'simuka minan nas Allah shi zai maka tsaro ga mutane to akwai buƙatar mu san me ake nufi da tsaro din nan al-isma menene ake nufi da al-isma wallahu ya'simuka minan nas menene al-isma tsaro wanda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukake masa alƙawari eh, fathul bari sharhi sahihul bukhari da ibn hajar al-asqalani kitabul qadari babul ma'sumi man asama Allah a mujallar na goma sha takwas shafin ɗari hudu da hamsin da hudu ibn hajar al-asqalani ya yi fassara ita kalma ta al-isma wanda Allah madaukake yake cewa zai yi wa annabi wallahu ya'simuka minan nasi Allah zai maka tsaro tsaro al wannan tsaro da Allah ya alkawarin sa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ba ne. duk manzannin Allah subhanahu wa ta'ala suna da abin da ake kira al-isma wanda ita ce aqidar ahlus sunna ismatul anbiya tsaro na annabawa ala nabiyyina wa alaihi salatu wa salam hifzuhum minan naqa'isi abinda ake nufi da tsaron Allah ga annabawa shine Allah ya kare su Allah ya musu kariya game da game da samun kowace na ƙasa duk abinda a tunaninka ana kiransa na ƙasa to Allah ya musu kariya gare shi wannan shi ake kira al-isma wato kalma ta al-isma tana da ma'ana mai fadi Allah subhanahu wata'ala yana ba annabawansa kariya duk wani abin da ake kira na ƙasa ba zai isa gare su ba wa taqsisuhum bil kamalatin nafsiyya ah, sannan Allah madaukaki ya keɓe waɗannan annabawa ya musu kyauta ya ba su kamala na abin da ya shafi halaye wan nabra wa sabati fil umuri ta wajen rayukansu Allah ya ƙarfafa musu ta wajen iya tabbata akan al'amari babu fashi wato kirjewa da nacewa da tsayawa akan gaskiya wannan kyauta ce ta Allah ba kowa ke samu ba to Allah yana ba annabawa duk wannan yana cikin al'isma da ake nufi saboda idan mutum ya zama bai tsayuwa akan gaskiya to ba a ce wannan ya samu tsaro na Allah ya nuna cewa shaitan na iya isa gare shi wa inzali sakina Allah ya saukar musu da nutsuwa waɗannan duka idan ka haɗa su ake nufi da tsaro الفرق بينهم وبين غيرهم أن الإسم في حقهم بطريق الوجوب نعم أي كيما الله يلا إيا باكا Allah yake ba wa ɗan adam tsaro, kowa ya samu tsaro daga Allah ne, me ya bambanta tsakaninmu da annabawa, nan da ake cewa wallahu muka minan nasi Allah zai maka tsaro zai maka tsari Allah zai tsare ka game da mutane to mu ma ba ma annabi ba yake tsare mu ai Allah ne ko ai Allah shi yake tsare mu to amma me ya bambanta tsaro namu da tsaro na annabawan Allah Ibn Hajar al-Asqalani yace su annabawa tsare su bi tariqatil wujubi tana hanyar wajibi ga Allah subhanahu wata'ala tana hanyar wajibi ga Allah subhanahu wata'ala dole ne ga Allah ya tsare annabawansa idan aka ce dole ba wai wani ya tilasta mishi ba shi ya tilasta wa kansa wallahu muka minan nasi me yasa saboda in bai tsare su ba ba za su samu damar isar da sakonsa ba don haka tsaronsu yake zama tilas gare shi ba namu ba wa fi haqqi ghairihim bi tariqil jawaz amma wasu mutane banda annabawa fa tsaron ba tilas ne ga Allah saboda babu wani sako wanda ya basu wanda in bai tsare su ba ba za su iya isar da wannan sakon ba babu shakka kalma ta al'isma ta samu ma'ana mai faɗi sannan in ka duba littafin al-mufradat fi garib al-qur'an na ar-rajib al-asfahani da bayanin al-imam al-munawi haka in ka duba tajul arus mujallal na farko shafin 719 da sharhin littafin ashifa na alƙabidiya sharhinsa da ake kira nasimur riyab mujallar na hudu shafin talatin da tara malaman sunna suna ta'arifin al'isma akan cewa ya kunshi abubuwa guda hudu tsaro da Allah ke ba wa annabawa ya kunshi abubuwa guda hudu kuma waɗannan abubuwa guda hudu babu saɓani a tsakanin malaman sunna kai. wallahu ya muka minan nasi Allah shi zai maka tsari game da mutane wannan tsari da ake magana a kai ya kunshi abubuwa guda hudu ba abu ɗaya ba ne. tsari wanda Allah madaukake yake wa annabinsa al-isma tsarin ya kunshi abubuwa guda hudu waɗannan abubuwa guda hudu yana da kyau mu san su domin rashin sanin su yakan sa mutum yayi kuskure game da sanin haƙƙinsu na farko shine Allah madaukake yana kare annabawa daga duk abin da zai iya zama kafirci domin babban tsari ga annabin Allah shine Allah ya kare shi daga auka makafirci wannan shine tsari na farko wannan ittifaqan baina a'immatis sunna la shakka annahum ma'sumuna min al-wuqu'i fil kufri wa shirki babu wani annabin Allah wanda yake auka makafirci ko kuma shirka wannan aqida ce ta ahlus sunna dole ne musulmi ya yarda babu annabin da yake kafirci babu annabin da yake shirka ga Allah wannan aqida ce ta ahlus sunna kuma muhimmin abu ne game da hakki na annabawa saboda wannan shi ya bambanta addinin yahudanci da addinin musulunci a kiristanci ba haka ta'arifin annabi yake ba haka in ka koma ga addinin yahudanci ba haka bane aqida ta ahlus sunna ita ce dole ne musulmi ya yarda babu wani annabi daga cikin annabawan Allah wanda ya taɓa kafurce ma Allah ko wanda ya yi ma Allah shirka saboda me saboda al'isma alkawari na Allah tsare annabawa wanda aka shi saƙo ya kai wa mutane ya zama shine kuma zai fara kafurci subhanallah Allah ya samu gane akwai malamin da ake kira al'imam aliyu Ali bin Muhammad al-Jurjani yana da littafi da yi sharhin mawaƙin. littafi ne karami ma littafi ne muhimmi shafi na 134 ina cewa amma al-kufru fa ajma'at al-umma ala ismatihim minhu qabla an-nubuwwa wa ba'daha kafin abi ya zama annabi baya shirka haka kuma bayan annabin ya zama annabi ba zai shirka ba wannan aqida ce ta ahlus sunna ijma'an kafin annabi ya zama annabi baya shirka bai kafirci saboda haka yasa kafin annabi Muhammad ya kai shekarun da Allah ya bashi manzanci bai taba yin sujuda magunki ba wato wannan kariya Allah yana fasu tun farkon lokaci saboda mai su samu tsaftataccen rayuwa wanda ya dace da mai daukan sako na Allah subhanahu wataala zuwa ga duniya wannan shine qabla an-nubuwwati wa ba'daha wala khilafa li ahadin minhum fi zalika babu wani malamin sunna da ya taba sabani akan wannan matsala don haka tsaro na Allah na farko da yake ba wa manzanni shine tsare su daga shaidan shi kansa idan ana maganar wallahu ya nuka minan nasi aulal isma mina shaitan Allah zai tsare ka daga mutane shaidan ba idan ba tsare shi daga shaidan ba tsaron ai bai ita ba ko an tsare ka daga mutane shaidan ba kaga kenan tsaron Allah ga annabi game da shedan shine matakin farko kamun ma a samu al'isma minan nas wannan ita ce aƙida. don haka Allah ya tsare annabi daga sharrin shedan kuma Allah ya tsare annabi daga sharri na ɗan adam amma sharri na shedan shine muhimmi shine babba don shi ke sa mutum ya kafirce ko ya zama ko ya kai ga yin shirka aka in ka duba littafin ismatul anbiya shafi na goma sha takwas na al-imam razi wannan duk malaman sunna sun riga sun yi bayani illa dai gaba ce da ya kamata mu yi faɗakarwa a kai don mutane su san menene tsaron da Allah ya yi alkawarinsa ga annabi Muhammad akwai buƙatar mu sani amma wannan ba abu ne koyi ba duk littafin aqida in ka bude zaka ga bayanin nan tsaro na farko ga annabi shine Allah ya kare shi daga yin shirka ko kafirci dole ne musulmi ya kudurta a zuciyarsa game da hakki na annabi Muhammad cewa bai taɓa yin kafurci ma Allah ba kuma bai taɓa shirka ma Allah ba dole ne darajawar da za ka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi in ta rasa wannan darajawar ka darajawar banza ce na kasashiya ce domin idan baka tsarkake manzo daga shirka da kafirci ba baka girmama shi ba babban darajar da dan adam zai samu shine a sashi cikin bayin Allah na kwarai bawan Allah na kwarai shine wanda baya shirka ga Allah baya kafirci da Allah Maka ta Imam Abu Al-Halim Ibn min farko shi ga 71 yake hum mutabiqu hum ana nufin suna a suna dare in aslan cewa Allah ba ta tabbata akan kuskure har abada ba sa tabbata akan kuskure Allah bai kyale annabi ya tabbata akan kuskure wannan ittifaqan malaman sunna sun yarda la yuqarruna ala khata'in na daya na biyu wala ala Allah bai kyale annabi yayi fasikanci wala kadhibin Allah bai kyale annabi yayi ƙarya wato Allah ya kare annabawa daga wannan wannan jumla kullu ma yaqdahu fi nubuwatihim wa tablighihim anillah duk abin da zai zama ya aibanta wata siffa ta annabawa game da damar isar da saƙon Allah fahim muttafiquna ala tanzihihim an malaman suna sun yi ittifaki akan cewa dole ne a tsarkake annabawa game da wannan siffa wa amtul brilladina yujawizuna alaihim as-sagair quluna innahu ma'sumun min al-iqrar alaiha har ma idan an samu wasu mai tsiraru kadan ah, na'am akwai wasu malamai da ganin cewa annabawa alaihi salatu wassalam ba sa yin kafirci amma tana yiwa a same su da aikata kuskure akwai waɗanda ke da wannan fahimta shine shekul islam yake cewa eh, wato ibn taymiya yake cewa ko da ka samu wani malami wanda ke iya cewa wai ana iya samun annabin Allah yayi kuskure to shi kansa malamin ya yarda in dai malamin sunna ne annabin ba zai tabbata akan wannan kuskuren ba Allah yana kawar da shi wala yasdur anhu ma yadurruhum don haka a takaice abin da ya kamata mutum ya kudurta game da annabi shine cewa annabin Allah baya yin kafurci baya kafurci amma game da mantuwa ana samu game da rafkannuwa ana samu ga annabin Allah man da siyanu wa sahu fi salati fa zalika waqi'un in ka duba littafin muwatta muwatta da al-Imam Malik kitabu sahwi babu al-amali fi sahwi akwai babi wanda yayi magana kan rafan nuwa wannan al ya kawo hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna qasa wa anha sunna sallallahu alaihi wasallam akan kai akan sana in yi mantuwa wato mantuwan ba tabi Allah ne kawai yakan bi bijiro da ita ma annabi ya sa shi yayi mantuwan saboda me saboda ta zama sunna gare mu domin me saboda idan shi annabi bai yi mantuwa ba lokacin da yake sallah kai yanzu in ka samu mantuwa a sallah ka za a yi ka gyara Allah ya samu gane shi ne Allah sai ya sa annabi ya yi mantuwa ba wai dan annabin halittarsa ta dace da mantuwan bala saboda kariyar da ya samu ba zai ma yi mantuwa ba wanda hatta baccinsa wahayi ne ga Allah wanda in yana barci wahayi Allah yake masa to dai kuma idan ka lura da kyau wanda in ya kuta baccinsa wahayi ne to idan da biyu yaran yayi kuskure to na sai annabi ya ce akan sa imantuwan saboda ku ku yi koyi da domin idan ban mata ba ba yanda za a yi kai ka gyara sallar ka in kai matuwa da ba kake koyi eh, eh sallu kamar aitumuni yusalli ai sallar mu sai yadda manzo Allah idan muka yi kuskure a sallah shi kuma manzo Allah bai kuma ba sallar shi ya nuna shi sa Allah ke cewa sallallahu alaihi wasallam hadisin littafin muwa wadda ta alimu malika inna ma unasa au anha li asunna akan sa mata saboda wato in kafa sunna saboda ai koyi da wannan lafazi da ya cikin littafin muwatsa babu shakka lafazin nan bai inganta ba shi ma ibnu abdul barri mai sharhin littafin muwatsa yana cewa wannan lafazi yana cikin hadisai guda hudu waɗanda ke littafin muwatsa waɗanda har abada ba za ka mu da su ba yana da kuskuren al daga littafin muwatta wannan hadisi domin ne hadisin ya zo cikin sahihu bukhari da sahihu muslim amma na fahimci shi wanda ya tabbata shine inna ma ana basharun an saka matan sauna fa idza nasitu fa zakiru manzo Allah yana ce masa bai ni mutun ne kaman ku saka ina manta kamar yadda kuke mantuwa inna manta sai ku tunata da ni hadisin abdullah ibn kaga kenan ya gwada cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi mantuwa saboda halittar sirrin kuma nan Allah ya kan kashe manta da shabu da mutane su yi koyi da shi wajen yara kashe ibnu al-barri duk da cewa labazin nan da yazo al-tahim muwaffa bai inganta ba yace wa ma'anahu sahihun fil usul amma ma'anar lafazin ingantacce ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa akan sa ni in yi mantuwa saboda ku yi koyi da ni kaga lafazin bai inganta ba amma ma'anar lafazin ya inganta saboda in manzon Allah bai yi mantuwan ba ya za a yi ka gyara sallah kaga lafazin kenan ma'anarsa ingantacciya ce to don haka aqidar ahlus sunna ita ce um, annabin Allah bai yiwuwa yayi kafirci ma Allah ko shirka gare shi annabin Allah yana iya samun mantuwa yana iya samun mantuwa amma hikimar hikimar mantuwan ita ce saboda mabiya su gane yadda za su gyara ibadarsu haka ya zo a littafin al-ihkam fi usul al-ahkam littafin Alimam imam ali bin muhammad Al'amadi littafin usul a mujallar da farko shafin 170 ya ce wa amma ma kana min al-ma'asi al-qawliya wal fi'liya allati la dalalata al-mu'jiza ala ismatihim anha fama kana minha kufrun fama kana minha kufran fala na'rifu khilaban bayna arbab shara'i fi ismatihim anhu idan aka ce wai aiki na kafirci ne aikin da duk za a ce na kafirci ne in ma kalmar da ake faɗa da harshe ko ko aiki da ake da gangan jiki al-imamu ali bin muhammad al-amadi ce ni ban san wani malami da aka samu saɓani daga wurinsa a tsawon tarihin musulunci dangane da cewa annabawa Allah ya musu tsari kan haka ba kaga kenan tsari na farko a aqidar ahlus sunna wanda wajibi ne musulmi ya yarda Allah ya yi shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ne tsarin annabi daga kafirci da kuma shirka shi ne matakin farko na biyu ne tsare annabi daga aikin laifi yana daga nau'in tsaro ga annabi dangane da sharrin shaitan domin wallahu muka minan nasi Allah ya zai maka kariya daga mutane to kariyar Allah ga annabi game da shaitan yafi muhimmanci idan za a ce Allah ya kare annabi daga shaytan daga sharrin shaytan karfa shaytan Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam kariya saboda haka manzon Allah bai kafirci baya shirka sallallahu alaihi wa sallam to ina kuma manyan zunubi fa idan ba a kare annabi game da tarkon shaytan ta wajen aikata manyan zunubi ba kariyar bata isa ba wanda shine abin da malamai suke magana akai saboda la'akari da hankali idan Allah zai ba wa annabi kariya ta sashin mutane amma ta sashin shedan Allah bai bashi kariya ba ai kariyan da kasashiya ce saboda haka idan aka ba shi kariya ta sashin shedan ta wajen kafirci to ai laifi ba ba kafirci kadai bane kamar manyan zunubai fa a shi ma ai ya kamata a ce ya samu wannan kariya don haka aqida ta ahlus sunna malaman suna suna cewa ismatul anbiya'i minal kaba'iri amrun dallat عليه النصوص nusus القرآن والسنة cewa annabawa Allah ya musu tsaro ba sa aikata babban laifi ka ɗauke kafirci da shirka ka ɗauke kafirci da shirka manyan bi ake kiransu alkaza'ir wannan babu shakka kuma babu sabani a tsakanin malaman sunna saboda me hujjoji na alqur'ani da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam fa kaifa la yakunu nabiyyu ma'suma min al-kaba'ir idan aka ce kai ko da ta hankali ka lura kai amfani da hankalinka a ce an turo annabi amma annabin nan ba kamili bane bai tsare kansa shine a gidan giya shine a wajen karuwai ah, subhanallah abi ma dace da hankali ba turo annabi fal amru la yata'allaq bi nafsihi faqat al'amari ne na ar-risala al'amari ne na saƙon Allah zuwa ga mutane baki ɗaya saboda haka al'amari ne wanda yake ya ƙetara wato ya fi ƙarfin shi kansa annabin saƙo ne al'amari ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya haɗe dukkan bayin Allah dukkan bayin Allah to kenan akwai buƙatar a samu alƙudwa a samu jagora samu abin koyi abin misali abin misali saboda su mutane wasu suna la'akari da maganarka wasu kuma suna la'akari da aikinka wani aikinka shi yake tasiri gare shi wani kuma to sai Allah ya haɗa wa annabawa duka da aikin da kuma lafazin Allah ya haɗa ma annabawa duka don ya me don ya kace hanzarin ɗan adam saboda ɗan adam wani yana iya cewa ai to malamin me yasa ka ɗau magana malamin ya ce malamin da maganarsa daban aikinsa daban shi yasa ban ɗauka ba a duniya kaga a lahira kana da uzuri ko to sai Allah ya sa annabi shi aikinsa ya dace da maganarsa haka baka da hadari gaba aikin annabi yana dacewa da umarnin Allah don haka ya eh, eh, kullu afali wa qawlihi tu'addu shari'an saboda me saboda ai duk abin da annabi ya faɗa shari'a ce duk abin da annabi ya faɗa shari'a ce kuma ai annabi ne yasa aikin sunna suna ka sallallahu alaihi wasallam kana aikin sa ko abin da aka yi gaban sa bai hana ba da shi ake kira a kare aga yaba da cewa dole ne annabi ya samu tsaro ta sashin harshensa da sashin jikinsa kuma san la'akari da cewa aikin zunubi na kamar najasa ne kamar najasa ne malawiya idan aka ce wanci mutum marinaci ne kamar rayuwarsa tana da najasa ransa akwai najasa aka ce bani rawo ransa akwai datti sai idan muka samu wannan hadisin ali sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ya ce ijtanibu hadhihi al ku nisaci waɗannan ƙazantan kaga annabi ya siffanta ayin sako da cewa menene ƙazanta ku nisanci waɗannan ƙazantan don haka zina ƙazanta ce shige ya ƙarya ƙazanta duk abin da Allah ya haramta ƙazanta ne don annabi sallallahu alaihi wasallam yace ijtanibu hadhihi al-qabura ayyallahu anha wato duk abin da Allah ya hana wannan ayi ƙazanta ne idan mutum yana aika shi ana ce mai ƙazami ne ba wai najasa a jikinka ba najasa ce a cikin ranka zina najasa ce a cikin ranka ba wa a jikinka ba haka nan shan giya haka sakon Allah shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kaman alamba falyastatir bi sitrillah wa yatub ila Allah duk mutumin da Allah ya jarabce shi duk wanda Allah ya jarabce shi da zina ko tata wanda Allah ya ce yayi ta kokarin rufa asirin kansa kamar yadda Allah ke rufa masa sannan yayi kokarin dagewa wajen yaga cewa ya tuba sha annabi ya kawo kalmar alamma saboda ne raba. don mutum yakan jarabtu da aikin laifi zina kan aure mutum ya zama jaraba gare shi sata ya kan aure mutum ya zama jaraba gare shi komai ta in zai kasuwa sai an hashi da mai tsaron shi saboda zai dauki zai zai dauki kayan wani yakan zama jaraba annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da kalmar amma faman amma wanda aikin zubi ya zama mar jaraba sai mu Allah ya ce ga abu biyu na ɗaya fal yastazil bi sitrillah yayi ta kokarin rufe asirin kansa ka nuna cewa wanda zai fito ya fallashi kansa ya yi zina wai dan neman ya tuba ya saba umarnin manzon Allah haramun ne ka fallashi kanka don in ka ce wa na yi zina to ka ka fallashi kanka shi abin da manzon Allah ya faɗa fali tatir bi ba ya yi ƙoƙarin rufe kansa da sutura ta Allah suturan da Allah ta sannan na biyu wani ya tub ilra ya yi ta ƙoƙarin dagewa ya tuba ga Allah saboda dagewa ne in ka dage kai tun da abin da aka ce ya zama jaraba ba shan bari duk abin da ya zama maka jaraba ba da shi ne. yana ta'allaka ne da ranka yanzu ranka ya nuna ka tarbiyyantu akan son wannan abin shi ya riga da shi amma ranka ya karba yanzu kai baka ya kiranka saboda ka rabu da wannan mugun hali kaga an samu hujjar cewa alai kazanta ne alkaba'ir kazanta ne to idan aka ce aikata zunubi zina kan da su kazanta ne ya za a jingina ranta ga annabi Muhammad tun da kansa ya ce ittabu hadhihi qazura ne su ci waɗannan kazantan kaga ya gwada cewa sun su akabira ko da kai ba kai to tun da kazanta ne jingina shi ga annabi ko ai ya saba wa hankali saboda haka malaman sunna suka ce an samu hujja ta hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kira aikin zunubi da cewa kazanta ne kuma hadisin sahih yana sahihul jami'i sahih hadisin 149 in ka dawo ta alqur'ani fa suratul qalam Allah ya ce masa wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai Muhammad kana kan halaye masu girma idan aka ce yana kan halaye masu girma sai waje guda kuma aka samu annabi ya kira aikin zunubi da cewa kazanta ne to kaga kenan duk wani aiki na kazanta ba za a allaka yanzu misali baka cewa mashayin giya yana da hali mai girma ko mazinaci ko ashe in aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana da halaye masu girma kaga Allah ya wanke annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewar ya tsare shi daga ayyuka waɗanda sun shafi halaye na nakasa kamar ayi tabayar domin wannan aya suna ina da kamar certificate certificate din Allah annabi kin alqur'ani ita ce wannan wato Allah ya bawa annabi shaidar yana da hadin kwarai فهذه تزكية من الله تدل على سلامته من كل ما يحفظ من من كل ما يحط من منزلته duk abin da zai nakasa darajar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare shi akwai hadisin Anas bin Malik da bayyana sahihul Bukhari babu nikahi babu targhib fi nikah hadisi na 4675 na sahihu Muslim hadisin Anas bin Malik muttafaqun alai Anas bin Malik sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yace wasu mutane sun annabi ja'a salatatu rafin ila buyuti azwajin nabi Allah an ibadatu nabi suna tambayar yaya ibadar abin sai ne ka je har gidan annabi kana tambayar yaya ibadarsa take na'am su sun yi ne da kyakkyawar niyya saboda in an gaya musu sai su rike an gaya musu sai su rike falamma ukbiru to aka ba su labari ko tunda sun zo tambaya ya sallarsa take gata azumi gashi ka annahum taqalluha in ji anas anas ya ce wallahi kamar sun raina yani wadanda duk suka yi aikin mazo ce ah, to amma kuma ai akwai amsa akwai amsa na'am ai a cikin alqur'ani ai ce gafarta masa ya kun gaba da baya to ka ko bai tsaya ya kware nan Allah ba ai ba da saboda me na hufurul ma taqaddama min zambi ma ta'akhkhar tunda an gafarta wa nabi laifin gaba da laifin ba dan bai kwar sallah ba ai ba da bane saboda tuni an farta mishi sai daga cikin su ce to amma ni tunda ni ban samu wannan shiga gafara ba inni usalli laila abada. duk dare kwana zan ina sallah ha abada har mutu kwana zan yi ina sallah ɗayan shi ana amu dahara wala ufir in yi ta azumi a kullum har abada ban sha azumi ba dan yaji ana a asazilu ne sani kuma zan yi aure ba ba a saka wuce abada sai ga ya ta wannan labarai ba da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yake cewa antum lazina qultum kaza wa ku ne na ji labari ku cewa kaza da kaza ko sai mun Allah ce wallahi na rantsa muku da Allah inni akhshakum lillahi wa atqakum lahu na fi ku tsoron Allah kuma na fi ku kiyaye Allah na fi ku tsoron Allah kuma na fi ku kiyaye shi lakin ni sai dai duk da tsoron Allah da nake da kuma kiyaye Allah asumu wa ukhra kan yi azumi kuma in aje wa usalli wa in Allah da dare ta bacci wa atazawwaju nisa kuma ina auren mata faman rajiba an sunnati falaysa minni duk wanda ya ji kyamar sunna ta salon rayuwa na to baya tare da ni idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce ana akshakum lillah wa atqakum lahu na fi ku tsoron Allah na fi ku kiyaye Allah kaga ya gwada cewa wannan kalma na fi ku tsoron Allah na fi ku kiyaye shi idan aka ce tsoron Allah saboda annabi ya fi mu sanin Allah wanda ya fi ka sanin Allah dole ya fi ka tsoron tsoron sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi mu sanin Allah ya fi mu tsoron Allah sannan ya fi mu kiyaye abin da zai kai shi ga saba ma Allah shine ainihin mahallu shahid atqakum lahu duk abin da zai iya kai mutum ga saba ma Allah annabi ya fi kowa ne san shi kaga kenan ba ma alkaba'ir ba kowane irin zunubi duk wani zunubin da zai zama in ka aikata shi to ka nisanci Allah to annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kowa nisanta shi wannan kalma waɗannan kalmomi guda biyu ana ana akhshakum lillah ko inni akhshakum lillah wa atqakum lahu na fi ku tsoron Allah kuma na fi ku kiyaye shi waɗannan kalmomi guda biyu wallahi sun ɗauki bayani mai yawa game da ainihin kariyar da manzo ya samu daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya samu gari al-imam Ahmad bin Abdul Halim ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala a littafin majmu'u fatawa a mujallar na farko shafi na 363 yace fa innal qawla bi annal al-anbiya'i ma'sumuna an al-kaba'ir duna as-sagha'ir huwa qawlu aktsari ulama'i al-islam wa jami'i al idan ana magana cewa annabawa ba sa manyan laifi na'am laifuka kashi biyu ne manya ƙanana alkaba'ir ake magana a kai saboda ta wajen asfaga'ir nan ne aka samu waɗanda ke da wata fahimta daban amma alkaba'ir wanda ita ce maganar malaman sunna wa jami'i tsawa'i duk da bambancin ɗariku da aka samu kusan kowace ɗariƙa ka tambaya in dai mutum a ɗariƙar tashi ya yadda akwai annabi to babu shakka za ka samu yana cewa annabi baya aikata alkabira babban laifi kowace dariƙa inda ta musulunci ne in je ibnu taymiya yana cewa kuma qayyim aidan qawlu aksari ahli tafsiri galibin malaman tafsiri haka suke fassarawa wallahu ya'simuka minan nas tsaro da Allah ya ba mu annabi ya masa tsaro hatta ga ainihin manyan zunubai malaman fikihu haka zaka samu bal huwa لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة wa وتابعيهم illa ما يوافق هذا babu wani malamin da ya ɗauko wata fahimtar sahabbai ko tabi'ai ko tabi'u tabi'ina face wannan da aka gabatar kaga ya nuna cewar wannan ita ce fahimtar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam annabi baya aikata alkabira laifi ga Allah subhanahu wa ta'ala haka ibnu atiya ya faɗa a tafsirinsa haka littafin al-imam shaukani in ka duba irshadul fuhul haka littafin ibnu hazmi al-fisal fil milal wal ahwa'i wan nihal mujallal na farko shafi na 413 na uku tsaro na uku wanda Allah ya ba mu annabi shine tsaro ta wajen iya ɗaukan sakon Allah ɗin, wa illan taf'al fa ma ballagta risalatahu ya ayyuhar rasulu ballig ya kai manzo ka itar in ba iya ɗauka ba zai iya isarwa ka lura da kyau kai ne ka tara kaya mai yawa ka kira wani zo ka ɗauka ka kai can eh, kai min can kai ai kafin ka ce kai min can sai ka tabbata zai iya ɗauka ko sai ba saboda haka akwai sharadi a nan ahlus sunna suna cewa umarnin da Allah ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ballig ma unzila ilayka min rabbika ka isar da abin da aka saukar maka daga wajen Allah mahalicinka ka isar sharadi na farko shine Allah ya taimake shi zai iya ɗauka kaga al'isa ko a tsaro da uku shine saƙon da duk aka kawo annabi ya iya ɗauka sannan at-tabligh isarwan shi ma wata wahala ce wacce ba kowa zai iya ba ɗaukan daban isarwan daban yana da kyau mu gane domin ɗaukan saƙon sai ya dace da zuciyar da ta dace ba kowace zuciya za a saukar mata da wahayi ta iya ɗauka ba ba kowace zuciya ba inna sanuki alayka qawlan thaqila Allah da kansa ya kira wahayi da cewa magana ce mai nauyi idan aka ce magana ce mai nauyi ka koma ga tarihi zaka ji sahabbai suna cewa idan wahayi yana sauka ga annabi ana ganin zufa na fitowa jikinsa ba kowace zuciya ke ɗaukar sakon ba ashe kenan ɗaukan sakon Allah ya kare annabi ta wannan gefe isar da saƙon nan ma Allah ya kare annabi ta wannan gefe don haka alhamdu wa tabligh suna mahalli guda iya ɗaukan saƙon Allah da kuma iya isar da saƙon Allah waɗannan akwai dalilai babu shakka ba wai amfani da hakali da fahimta ita ayan kawai bane malaman suna su ittifaki a kai ya'ani ittafaqatil umma anna rusula ba wai annabi kadai ba manzannin Allah gaba ɗayansu ma'sumuna fi tahammulir risala wa fi tabligh ta wajen ɗaukin ɗaukan saƙon Allah da kuma isar da saƙon Allah Allah ya ba su kariya wanda shi ne yake kira al-ijma'u alal ismati fi hadha yani fi aksar min wahid ba wai malami guda ba la duk malaman sunna sun yarda cewa Allah ya tsare annabi ta wajen iya ɗaukan saƙon shi Allah ya tsare annabi ta wajen isar da saƙon shi domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa illam taf'al fama ballagta risalata ya gwada cewar inda za a samu saƙon Allah guda ɗaya wanda annabi ya koyi to duk saƙon da Allah ya turo wa annabi Allah bai yarda ya kai ba shine abin da Allah yake nufi ballig ma ursila ma unzila ilayka min rabbika wa illam taf'al fama ballagta risalatihi in ba ka yi to ka isar da saƙonnin Allah ba yanzu wata riwaya ko kaga ya bada cewar saƙon Allah wanda Allah ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam baki ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya iya isarwa me dalili na mu dawo ga maganar iya ɗaukan saƙon ya aka yi muka san cewa annabi ya iya ɗaukan saƙo Allah ya tsare shi saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sanukuri uka fala tansa sanukuri uka fala tansa illa ma wa ma yakhfa sura lil-yusra ta shida zuwa aya ta takwas in ka karanta magana ta ƙare, ka samu hujja insha Allah sannan ƙuri'uka falatansa in ji Allah subhanahu wa ta'ala mu za mu karantar da kai kuma mu za mu sa ba za ka iya mantawa cikin kaga ya ɗauki al'ismatu fil hamli Allah ya ba wa annabi tsaro wajen iya ɗauka kenan tunda mu za mu karantar da kai sannan mun tabbatar maka falatansa ba za ma ka iya mantawa ba an gama an gyara mahallin saukar da saƙon yadda wata matsala ba za ta shiga ba sannu kore uka falatansa na'am za ka iya mantawa illa ma Allah amma abin da ka mantan Allah ne ga dama za a manta wannan innahu ya alamu jahar wa ma yakhfa abin da ya bayyana da wanda ya kuya Allah ya san shi sai ya ce a takaice wanda shi ake kira summary wa nuyassiruka lil yusra za mu sauwaƙe maka iyaka ta wajen hanyar ɗaukan wannan saƙo iyakan sauƙi wanda mutum kan iya samu daga Allah subhanahu wata'ala za mu sauwaƙe maka har sai ka cimma sauƙi bi ma'ana li takaffuli uh, ma nazalna alayka ta iya ɗaukan saƙon da muka saukar gare ka wannan babu shakka in ka tsaya a kansa shi ma ya isa da a ce wannan kaɗai za ka tsaya wannan ya isa hujjar da take nuna cewa annabi ya samu al-isma fi hamlin risala manzo Allah ya samu tsarin Allah ta wajen iya ɗaukan saƙon Allah bare kuma in ka koma suratul qiyama aya ta goma sha shida Allah ya ce la tuharrik bihi lisanaka la tuharrik bihi lisanaka li ta'dala inna alaina jam'ahu wa qur'ana wa idha qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayan Allah subhanahu wa ta'ala ce la tuharrib bihi lisanaka lita'jala bi kada ka rika motsa harshenka ta wajen karanta alqur'ani wai dan ka hanzar ta daukan shi kar ka wahala kanka ba kamar mu bane malami yana faɗa kana faɗa tun bai rufe baki ba yana faɗa kana faɗa wai dan kar ka manta Allah ya ce a bar wannan ba wahala wannan aikin mu ne kaga kenan haddan alqur'ani wajen annabi ba irin tamu bace shi saukarwa ake kawai yana zuwa mahallinsa illa iyaka manzon Allah baya kokarin ma hadda baya yi baya ma kokarin hadda la tuharrik bihi lisanaka amma hana shi saboda kai da kake kokarin hadda kake motsa harshe kana ta dagewa ko ba dare ba rana Allah subhanahu wa ya ce masa inna alaina jam'ahu jam'ahu tattaro wahayin aikinmu ne wa qur'ana sa ka iya karantawa aikinmu kai dai kawai fa idza qara'nahu fattabi alqur'ana da mun karanta ka bi abin da ke zuwa summa inna alaina bayanahu sannan ba in ana neman ilimin gane sakon Allah babu malamin da zaka je gunshi wannan mu za mu karanta. magana ta gari don haka babu malami gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam summa inna alaina bayanahu sannan bayanin kama aikin mu ne saboda haka shi annabi idan Allah ya saukar da ayoyin alkur'ani ba wai baƙaƙen ke saukomar ba ilimin da ke cikin baƙaƙen ma suna sauka tare yana da kyau mu gane yanzu kai nan in ka koyi karatun fatiha sai kuma ka je neman sanin fassarar shi to shi manzon Allah da baƙin da fassaran da ilimin sauka suke lokaci guda saboda haka ta wajen iya ɗaukan saƙon Allah Allah ya tare annabi wannan ita ce akidar ahlus sunna al-isma fi tahammuli risalati Allah ta'ala ah, tsaron Allah fi hamli risalati Allah ta'ala ta wajen daukan sakon Allah subhanahu wa ta'ala ga annabinsa sannan kuma tsaron Allah ta wajen isar da sakon isar da sakon ya aka yi muka san cewa annabi ya samu tsarin Allah ta wajen isarwa saboda Allah ya ba da shaida a kansa نما سورة الحق آية 40 ولو تقول علينا بعض الأقاويل تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حادثين Allah ya nuna mana cewar ko da ya aiko sako ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai kyale fa annabi yayi abin da ya ga dama ba shi yasa yake cewa walau takawwala alaina ba'd al-aqawi da dai manzo ya kirkiro sashin maganganu ya jingina su gare mu da dai a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirkiro wata magana ya ƙara a cikin sakon Allah لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجز kaga duk yanda muke son annabi Allah yake cewa da ya kama annabi kamun ma ba na wasa ba shi yasa aka ce kamu da dama domin idan aka ce ma an kama wani da dama ka san yafi kamun hagu ko ba wai kamun hagu na Allah eh, eh, akwai bambanci da dama Allah Allah ya ce da ya kama shi da dama saboda ya nuna maka kamun da za a yi wa annabi saboda ya yi Allah ƙarya kamu ba na wasa ba ne kuma aka ce mana babu wani daga cikinmu da zai iya kwato annabi ko ya hana Allah subhanahu wa ta'ala ya kama shi wannan ya nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba shi kariya ya aka yi muka sani na'am saboda ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha walau taqawwala alaina da ya kago wata kalma ya faɗa da aka ce wa ma yantiku duk kalman da ta fito bakinsa bai taɓa faɗin kalma anil hawa saboda son rai ba kaga Allah ya bashi shaida kenan ko Allah ya wanke shi in huwa illa wahayun yuha saboda haka su annabawa baya ga cewar Allah maɗaukaki ya tsare su ta wajen iya ɗaukan sako ta wajen kaiwa ma ya tsare su idan ka yarda Allah ya tsare annabi ta wajen isar da sako to akwai abubuwan da ke hana yarda da mai kawo sako dole ka yarda shi waɗannan abubuwa ba su tare da annabi sallallahu alaihi wasallam na'am kana zaune sai aka ce ga wani ya aiko kuɗi dubu ɗaya a kawo maka farko tukuna zaka dubi idan wanda ya kawo dubu ɗaya anya ko kuɗin da ya dubu biyu ne ya cire wani abu ko Allah ya sa mun gane saboda haka in ana maganar kai sako akwai siffofin da suke hana a yarda da mai kawo sako idan ka yarda annabi ya isar da sako to dole ka yarda kenan annabi ya kubuta daga siffofi da suke hana a karbi sakon mutum waɗanda siffofi ne kowa ya sani da farko akwai ƙarya idan mutum makaryaci ne a gari kaga yana da wuya a ce an yarda da sakon shi yana da wuya in ka kawo sako sai an bi baya sai an yi bincike saboda ba a ma yadda da kai ba to saboda haka matsala ta farko game da isar da saƙon manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu kariyar Allah game da hali na ƙarya batun ƙarya ba a jingina wannan kalma ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma tun da ya taso tun yana ƙarami Allah ya tsare shi tun yana ƙarami saboda kar a samu wannan aibu a ce yaron da muka san shi lokacin yana yaro makaryaci shine yanzu ya zo mai gaskiya sai Allah ya tsare shi tun yana karamin sa manzon Allah bai karya sannan kuma ta wajen kawo sako akwai bukatar a dubi amanar mai kawo sakon idan mutum maci amana ne ya zo ma da sako ba za ka karba ba saboda ya samu na ƙasa ta wajen isar da sakon wannan shine abin da Abdullah bin Abbas ya bada labari akai yana sahihul Bukhari kitabut tafsir yana sahihu Muslim kitabul iman lokacin da Allah ya saukar da aya ta 214 suratul shu'ara wa anzir ashiratak al-aqrabin kai gargadi ga danginka mafi kusanci Abdullah bin Abbas yace kharaja Rasulullah hatta sa'ida safa manzon Allah ayan na sauka lokacin yana maka sai ya fita hau kan dutsen safa yana hawa kan dutsen safa fa hatafa ya sabaha manzon Allah ya daka kururuwa yau ga wata safiya jama'a to kaga idan aka ji mai gaskiya ya faɗi irin wannan magana to safiyar ta daban ce ko ya yi kururuwa yana jama'a wata safiya muke ciki yau to kaga kina za ka ɗauka ba safiya ce idan aka ji irin wannan ya kuwa nan da nan sai gashi ko mutane sun hazo man haza man haza wake magana aka ce muhammadu wai wai wai mu je saboda me an san shi da amana an san shi da faɗan gaskiya idan yayi kururuwa jama'a ku zo to za a saurari abin da zai faɗa saboda an san maganarsa gaskiya ce lokacin da suka haɗu ma kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu magana sai da ya musu tambaya yace musu ara aitum in akhbartukum anna khaylan takhruju min safi hadha al-jabal akuntum musaddiqiyya shin yanzu da zan ba ku labari wannan dutse na safa akwai dawakai na mayaka sun taho ta bayan gari za su shigo shin za ku gaskanta ni sai da annabi ya musu wannan tambaya zo suka ce ma jarrabna alayka kadiban ai ba mu taba gwada ka da yin karya ba shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inni nadhir lakum bayna yaday azabin shadid to ina muku gargadi gab da zuwan wata azaba mai girma ko da ke cewa yau ga wata safiya saboda ba kowa zai ga yammacinta ba idan yammacin ya same shi babu imani makoman sauta ne shi yasa manzon Allah ke gaggauta abe saboda karka tura mutuwa nesa mutuwa tana kusa kuma aljanna tana kusa wuta ma na kusa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada misali da takalminka game da kusanci da ke tsakaninka da wuta ko da aljanna wato kar ka ɗauka tana da nisa da kai da aljanna kusa ne da kai da wuta kusa ne abin da ya raba tsakanin ku shine mutuwa don haka yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ma annabi shaida a cikin alkur'ani su kansu kafiran makka sun gaskanta cewa manzo Allah mai gaskiya ne kamar misali a suratul an'ami aya ta 33 qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhina yaqulun

Allah madaukaki ya ce fa innahum la yukazzibunaka ai ba sa gare kanka kaga Allah ma ya tabbatar su mutanen Makka manzo Allah bai faɗin magana su ce ƙarya ne amma me yasa suka ki karban addini yace walakin zalim bi ayati la yashhadu su waɗannan azzalimai gardama suke game da ayoyin Allah wato da Allah suke faɗa ba da kai ba kai kan sun san halinka kai mai gaskiya ne kai mai gaskiya ne ba sa ta abin da ka faɗa don haka in ka ga sun ci karɓar saƙon nan ba saboda rashin gaskiyanka ba ne a'a saboda ba su son gaskiya ne gardama suke da ayoyin Allah kuma ko da za a ƙaryata ta fa me Allah madaukaki ya ce كلمات kuzibat rusulun min qablika kuma ai ko da za su karyata ta ai manzanni da suka gabace ka an karyata su an karyata su fa sabaru suka yi hakuri alama kuzibu akan abin da aka karyata su din wa uzu aka cutar da su hatta atahu nasruna har dai nasaran mu ta je musu wala mubaddila li kalimatillahi kuma babu mai canza kalmomin Allah babu mai canza alkawarin Allah babu mai canza alkawarin Allah idan Allah ya aiko sako na gaskiya to duk kokarin dan adam ya hana sakon isa ƙarya yake ba zai iya ba dan ba wanda ya isa ya canza alkawarin Allah sai dai iya kokarinsa na yin fada da gaskiya har dai ya mutu amma gaskiyar sai ta tabbata wa laqad ja'aka min bai mursalin kuma lallai wani sashi na labarin manzanni ya iso gare ka kaga kenan da ma za mu koma ga ainihin waccan aya ta hudu ta suratul qalam ta ishe mu domin idan ana magana dukkan wata shaida na halin kware ga annabi shi yasa ake kiranta tazkiya ga manzon Allah idan wani yana tambayar ka shin annabin ku mai gaskiya ne annabin ku mai rikon amana ne annabin ku yana da kulawa suka ce masa wa innaka la'ala khuluqin azim ka gama shi don wannan aya ta gama komi ta gama bayanin halayen kwarai ga manzon Allah Allah ya ce masa lallai kai kana kan halaye masu girma ku duba yadda muke ta karanta labarin banu Isra'ila yadda Allah ke magana na yi fushi da su na tsine musu an mai da wasu kaza an can amma shi manzo sai aka bashi wannan saida Allah mun gode ba saboda haka shi annabi sallallahu alaihi wasallam tasfin bi kulli khuluqin fadil duk wani hali na kwarai ana siffanta shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da malami mai littafin al-shifa yake faɗa alqabi iyab alqabi iyab a littafin al-shifa bi ta'rif al mustafa mujallad nabi shafin 187 yana cewa wa amma aqwaluhu dunyawiyya min akhbarihi an ahwalihi wa ahwali ghairihi wa ma yaqadhu aw fa'alahu faqad qaddamna anna al-khulfa fiha mumtani'un alayhi fi kulli halin Wa ala وعلى أي am min amdin أو sahwin أو صحة أو مرض yana cewa idan ana maganar wani hali mara kyau ko da halin ta wajen magana ce ko halin ta wajen aiki ne wannan hali dole ne ka raba shi da annabi saboda wannan kalma wannan aya ta alqur'ani ayan nan ta bashi cikakken wato Eh, wato cikakken eh, eh, karbuwa ga Allah subhanahu wata'ala idan aka ce wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai kana kan halaye masu girma duk wata da ƙasa haramun ne a jingina ta ga annabi Muhammad saboda Allah ya ce yana kan halaye masu girma sallallahu alaihi wasallam yana kan halaye masu girma saboda ka dunna ƙasa a raba ta da manzon Allah Eh, ko da wasa annabi yakan yi wasa irin ta almara tsakanin shi da mutane amma yana cewa inni amzahu wa la aqulu illa haqqa ko da ta wasa ne zan yi da kai kalmar da za ta fito gaskiya ce ko da wasa ce manzon Allah zai yi da kai kalmar da za ta fito daga bakin annabi gaskiya ce saboda haka dole ne mu yarda annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa sun samu tsaro na Allah subhanahu wa ta'ala akan ta wajen isar da saƙon Allah da ta wajen ɗaukan saƙon Allah da kuma isarwa sannan na hudu wanda shine na ƙarshe ismatul anbiya imnan amrabil munaffira Allah ya musu kariya game da cututtuka da ke sa mutane su kyamaci ‘yan adam. duk wata cuta da za ta sa a kyamaci mutum to Allah ya raba annabin annabi sa da ita saboda idan wannan cuta za ta sa mutane su kyamaci kusantarka kaga kenan sakon Allah ma ba zai isa gare su ba duk wani hali ko wata siffa na halitta mai iya sa mutane su kyamaci mutum shi yasa shi kansa annabi ko bai sa turare ba jikinsa kamshi yake saboda jawo ka yake kamar magnatisu ka zo kusa da shi dan dai ya isar da sakon Allah zuwa gare ka annabi sallallahu alaihi wa sallam ba shi kadai ba dukkan manzannin Allah duk wani hali da ka sani na dan adam wanda ke iya sa a nisance shi da warin baki da karni saboda dadewa ba a yi wanka ba ko mutum ka gan shi dukun dukun duk wani hali mara kyau wanda ba a jingina shi ga annabin Allah annabawa sun shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam bai rabuwa da aswaki wanda duk ya karanta tarihinsa ya sani don me abin da ya yi kama da warin baki ba a samu shi tare da manzon Allah ana cewa Allah ya amshi ransa asuwaki na bakin shi don ya gwada maka cewar manzon Allah mai tsafta ne idan ana maganar mutum mai tsafta ba a kamanta wani da annabi sallallahu alaihi wasallam ah, malamai suna cewa imma ta wajen hali na ɗan adam hali da zai iya sa a guji mutum to Allah ya tsara annabawa da wannan hali imma ta wajen halitta halittan da kansa a guji mutum kamar misali idan mutum makaho ne eh, ka ce ba za a guje shi muna ba a guje shi saboda yau da gobe to Allah nuna min hanyar can ka dan masa to wata rana mutum sai ya ji wannan magana ma da kake ka dame shi saboda haka sai ya bar gidan to duk abin da zai zama na nakasa in ma ta sashin halitta wanda za ka iya zama damuwa ga mutane Allah ya tsare annabawa ba wai saboda makanta aibu ne ga ɗan adam bala saboda makanta aibu ne ta sashin isar da sakon Allah Allah ya samu gani aibu ne ta sashin isar da sakon Allah in kana da sako zaka bayar akai ma wani gari sai ka kira gurgu a shi ka san akai sako ko ai ba wai laifi ne dan mutum ya zama gurgu ba amma aikin da kake so a yi ba na guragu ba ne to haka ma makanta idan aka ce Allah zai aiko annabi ba kafa ba aibu bane amma na kasa ne ta sashin isar da saƙon Allah subhanahu wataala don haka babu annabi makaho babu annabi wanda ke gurgu babu annabi wanda ya zama yake maganar banza ko ya zama mutumin da jama'a ke gudunsa ah, wannan kuma bi ijma'il ulama duk malaman sunna sun yarda da wannan duk malaman sunna sun yarda da wannan ko mutumin da ya zama yana da kuturta ko yana yana da eh, wato ah, yana da kuturta ko kuma yana da kirci ko yana da wata cuta ta fata shi kamar kazuwa da sauransu wanda zai sa mutane su guje ka a babu annabin da yake da wannan ba wai na kasa ba ce ainihin halitta ce ta Allah amma babu shakka in ka koma ta sashin isar da sakon Allah na kasa ne saboda wannan siffa za ta hana a kai sakon Allah nan da nan ga mutane shi yasa malamai suke cewa in samari duk wani annabi da ka ji an ce maka ya yi wata cuta an guje shi wannan labarin ba gaskiya ba ne bai zama annabin ba idan an guje shi ya za a yi isar da saƙon Allah amma game da annabi ayyuba alaihi salam babu shakka akwai labarin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Anas bin Malik wanda manzon Allah yake cewa inna nabiyallahi ayyuba labisa fi bala eh, labisa bihi bala'uhu 18 sanatan annabi ayyuba alaihi salam ya zauna cikin jarabawansa abinda annabi ya faɗa na jarabawa da Allah ya masa saboda kowane mutum akwai jarabawan da Allah ke mar annabi ayyub Allah ya masa jarabawa wannan jarabawa shekara goma sha takwas yana cikin ta farafabahul alqarib wal ba'id na kusa da na nesa duk sun yi watsi da shi illa rajulaini min ikhwanihi sai dai mutane biyu cikin abokansa kana min akhassi ihwanihi lahu suna cikin mafi kedewar ƴan uwansa gare shi kana yaghduwani ilahi wa ruhani sukan zo da safe sukan kuma dawo da yamma ba su guje shi ba fa ahaduhuma li sahibihi ana nan wata rana sai ɗaya daga cikin mutane biyu din nan yace ma ɗayan alamu wallahi laqad aznaba ayyubu zamban ma aznabahu ahadun min alalamin ne fa a tunani na annabi ayyuba din nan yayi wani laifi ne da babu wani a cikin duniya wanda ya irinsa ma Allah shi yasa Allah ya masa wannan ya kama shi da irin wannan bala'i fa qala lahu sahibuhu sai shi dai abokin ya ce wa ma zaka ga ya min laifin qala sai yace منذ ثمانية عشرة سنة لم يرحمه ربه فيخشف ما به ai abin da yasa nace yayi wani laifi saboda yau shekara goma sha takwas kenan Allah bai yaye masa damuwar da yake cikinta ba falamma maraha ilaihi da yamma ta yi suka dawo ga annabi ayyo lam yasbir rajulu shi ɗaya mutumin bai yi haƙuri ba hatta zakara zalika lahu sai da ya gaya masa saboda kaunar da yake masa shi masa ɗazun da mun yi magana akan irin wanda da kake ciki mun ga cewar akwai laifin da kai ma Allah ne wanda ya malla sa shi yasa Allah ya kama ka da irin wannan wato bala'i tsawon shekara goma sha takwas tun da kaunar ka yasa muke zuwa gare ka safe da yamma bai kamata mu koye maka ba kaga in mun gaya maka ta yi wannan laifi zaka tuba ga Allah sai Allah ya yi maka sai annabi ayyuba ya ce la la adari to in aka ce laifi mutum bai iya sani la adari ma kul ghaira anna Allah azza wa jalla ya'lam sai dai Allah ya sani in ji annabi ayyub Allah ya sani anni kuntu amurru ala rajulain yatanaza'ani wato ni ina da wani hali duk sa'ilin da samu mutane biyu suna jayayya to idan har na ga suna jayayya ɗin nan saboda tsananin sona ga Allah fa yazkura lillaha in ji sun ambaci Allah to sai na taya su abin da ya shafi neman gafaran Allah akan kuskuren da suka yi saboda ne ba su daraja Allah ba a cikin lafuzzan da suka yi lokacin muhawara fa arji'u ila baiti in na koma gida fa ukaffiru anhuma sai in nema musu gafaran Allah ya zama kafara gare su karahiyata an yadhkura Allah illa fi haqqin saboda ba ni son su kira sunan Allah akan abin da ba gaskiya ba ne to kaga yana da hali mai kyau ko idan annabi Ali bai zo wucewa ya ji kuna magana ku kai da wani sai ya dan raba ya ji kun kira sunan Allah wai dan taimakon ku dan yana son ku saboda tsananin son addinin Allah ka duba imanin annabi eh, idan ya koma gida ya ce to Allah ɗazuna wucewa da wani sun kira sunan ka ba sun san ka ba Kun san girman ka bane ya Allah wannan kiran sunan da suka yi naka ka gafarta musu maganar ka babba ba su sani ba ne to yana haka kaga hali ne mai kyau aiko to akwan a tashi wata rana yana zuwa sai ya ji an faɗi wata kalma mara kyau game da Allah mummunan kalma aka faɗa game da Allah wannan kalma mummuna da aka faɗa game da Allah subhanahu wa wato abinda malamai suke ta'awilin wannan hadisi shine ka san annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan zunubi aka yi shi a ɓoye to yana cutan wanda ya yi shi ne kadai amma in zunubi ya fito to duk wanda ya san an yi wannan zunubi bai yi ƙoƙarin hanawa ko gyarawa ba a lahira da mai aikatawa da wanda ya gani suna tare ya cikin wannan laifi Allah ya samu gani saboda haka shi annabi ayo yanzu yau gashi ya ji wata kalma babba ta fito daga bakin wani game da Allah sannan ba zai iya gyarawa ba saboda ya tafi ya riga ya tafi mutanen sun watse babu inda zai gamsu ya musu nasiha kuma magana ta riga ta sauko magana ce babba wacce take jawo fushin Allah kasa dalilin haka tun da kunnansa ya jiye masa shi ma Allah ya kama shi da ukubar kafin waɗancan mutane kaga kenan ah, domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa duk inda barna take mutane su yi kokarin gyara ta in ba haka ba takan jawo bala'in da baya tsayawa akan waɗanda suka jawo ta sai ya shafi kowa wannan shine dalilin jarabawa da Allah ya samu annabi ayyub alaihi salam ana nan fi hajatihi fa idza qadaha amsakat imra'atuhu bi yadihi hatta yarji to shi da matarsa zai tafi inda duk zai tafi matan na rike da shi tana rike hannunsa saboda tsananin wato wahala da ke ciki har dai ya dawo amsakat imra'atuhu bi yadihi hatta yarji'a falamma kana zaka yawmin lokacin da wata rana ta zo lokacin da Allah ya nufe shi da samun sauki ya kama ta kama hannunsa ta kai shi banɗaki, lokacin da ya shiga banɗaki sai Allah madaukake mar wahayi kaza muktasalu baridun wa sharab ya kai ayyuba ga ruwa nan wanda ke Allah madaukake ya fitar maka wanda zaka sha mai sanyi ka sha kai wanka shikenan magana jarabawa ta kare lokaci ya zo ƙarshe fastabta asu matan tana kofa tana jira zai fito bai fito ba fatalaqatu tanzur wa aqbala alaiha don haka sai ta tare annabi ayyub lokacin da yake dawowa qad azhabu qad azhaba Allahu ma bihi min albala'i ga annabi ayyub yana hitowa daga bandaki gaba ɗaya kamar ba shi ba Allah ya kawar masa da dukkan jarabawan da yake ciki wa huwa ala ahsani ma kana yana kan hali mafi kyau falamma ra'atu sai ta ce kai barakallahu fika Allah ya maka albarka bawan Allah da Allah ko kaga wani can ayyuba din nan in ji annabi sallallahu alaihi wasallam hal ra'aita nabiyallah hadha al-mubtal ko kaga annabin Allah nan da Allah ya samu jarabawa tana tambayar annabi ayuba. manzon Allah ya ce fa wallahi ina rantsuwa da Allah ala zalika ma ra'aytu rajulan ashbaha min tana cewa ina rantsuwa da Allah ma ra'aytu rajulan ashbaha bihi min ka ban taba ganin mutumin da ya kama da shi kamar ka ba in kana sahihan ai shine sai manzon Allah ya ce fa inni ana huwa annabi ayyuba ya ce mata to ai ni ne shi Allah Allah ya kawar min da wannan jaraba ya ba mu sauki yana da rumbu guda biyu rumbun alkama da rumbun sha'ir Allah madaukaki ya aiko ga jimare guda biyu falamma kanat ihdahuma ala an daril kamhi ga jimare ɗaya ya bi kan rumbun alkama ɗaya kuma ya bi kan rumbun sha'ir waɗannan rumbun alkama sai ya koma duk abin da ke cikinsa ya zama zinari rumbun sha'ir duk abin da ke cikinsa ya zama azurfa kun ji labarin da na gaya muku shine labarin da ya inganta daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam game da annabi ayyub alaihi salam yana silsilatu sahiha hadisi na goma sha bakwai ya nuna cewar me annabi ayyub Allah ya masa jarabawa ta rashin lafiya ba shakka amma rashin lafiyar bai raba shi da mutane ba idan aka ce mutane sun guje shi ai mutane sukan guji mutum saboda bai da abin hannu saboda ba ka da abin hannu iyaka da an ganka wa'azi ka ga an ganka sai a gudu ko saboda haka rashin abin hannunsa yasa aka guje shi ba wai cutar da Allah ya sa mar irin wacce take sa a ji kyamar mutum bane malaman sunna suna cewa domin yana saba abin da aka samu ijma'i kai cewa Allah ya tsare annabawa game da dukkan wata cuta wacce za ta iya sa mutane su kyamace su amma ciwon fa ciwon Allah kan sa annabi yana jarabta annabi da shi ya kamata mu gane wannan saboda ainihi shine babban abin da yake na fassara ta wallahu ya muka minan nas cewar Allah zai yi ma annabi kariya zai ba shi tsaro ya amsa matashin rashin lafiya la annabi zai iya samun rashin lafiya wannan ita ce aqidan ahlus sunna annabin Allah zai iya samun rashin lafiya amma wannan rashin lafiyan ba irin wanda za a guje shi ba wannan lafiyan da ba zai kai kai zai haka zuwa gari kitabu magana ba ma abin nabi ya hudu haka na ake maka annabi sallallahu alaihi wasallam an tafi yakin uhudu an tafi yakin uhudu har ma an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam rauni a yakin uhudu ba daidai bane ka ce a'a wannan ba gaskiya bane saboda ya saba ma wallahu ya'simuka minan nas la bai saba ba annabawa sukan yi rashin lafiya annabawan Allah sukan yi rashin lafiya sukan samu rauni wannan duk Allah bai kare su ba domin me hanyoyi ne na jarabawa gare su kamar yadda Allah ya jarabta annabi ayyo, haka Allah yakan jarabta annabinsa Allah yakan kawo jarabawa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka ba abin mamaki bane idan aka ce maka a yakin Uhudu an jefi annabi sallallahu alaihi wasallam an masa rauni a fuskansa ya wanda ya masa raunin ya koma gida kamar yadda labarin ya zo cikin fatul bari mujallal na goma sha ɗaya shafin ɗari hudu da tara lokacin da ya koma gida dama yana kiwon awakai fa kharaja ila ganamihi don haka sai tara awakan sai tafi kiwo ya hau kan dutse fa wafaha ala zurwati jabal fa dakala fiha sai da ya hau kan wani dutse sai aka samu wani taure daga cikin awakan nashi haka kawai ya zo ya tunkure shi haka kawai wannan taurin ya tunkure shi fa natahahu nabhatan arad ardahu min shahiqil jabali fa wannan tunkurin da tauran nan ya masa saboda tsananin wato bugun da ya mar sai ya mirgino daga saman dutsen ya fado a nan ya halaka yana komawa gida wanda ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam rauni a yakin Uhud don haka sai ibnu Hajar ne ya kawo wannan labari na yakin Uhud da abin da ya samu annabi sai ce eh, wa annal anbiya yana da kyau ku sani su annabawa qad yusabuna bi ba'd al dunyawiyya akan same su da wata ƴar cuta wani rashin lafiya na duniya min al jirahati a ce annabi ya ji rauni wal alami ko a ce annabi ya samu zazzabi wal afqami ko wani rashin lafiya li Eh, liya'zuma lahum bi zalika al-ajr me yasa saboda ai mun samu hadisai da dama akan cewa rashin lafiya ga musulmi alkhairi ne duk numfashin ka da ake rubuta maka to yaya annabin da zai kawo maka wannan sako shi kuma bai samu lada fiye da kai ba saboda haka shi kansa annabin idan aka samu mai jarabawa na rashin lafiya ladansa yana zama linki ne akan namu ladan annabi sallallahu alaihi wasallam ninki ne akan namu idan mun yi hakuri da rashin lafiyar da ya same mu wa tazada darajatuhum rif'a sannan wannan yana ƙara daga darajar su li ta'affa bihim asba'uhum saboda me domin yanzu ana magana cewa ya kamata ka zama mai hakuri idan ciwo ya same ka idan annabi bai taba yin ciwo ba da wa za ka yi koyi da hakurin Allah ya samu gane ana so mu yi hakuri idan cuta ta same mu mu yi hakuri idan an mana mutuwa idan ya zama shi annabi cuta ba ta samun sa shi annabi ba a yi masa mutuwa ta ina za ka koyi haƙurin in ji ibn hajar al-asqalani saboda haka jarabawa wacce takan samu ɗan adam irin na rashin lafiya ko a samu rauni wannan yakan samu annabin Allah amma dai bambancin mu da su duk jarabawa da ta samu annabin Allah ba ta halaka shi duk jarabawa da za ta samu annabin Allah ba ta halaka shi kamar misali da aka ce a yakin Uhudu an samu eh, an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam rauni ai ba ce an hallaka shi ba babu kafirin da zai iya hallaka shi amma wannan zai zama dadin daraja gare shi wannan in ka duba hatta bayanin al-Imam an-Nawawi a littafin sharhu eh, ala sahihi Muslim kaga Ibn Hajar ta sashin sahihul Bukhari bayanin da yayi akan rauni da annabi yake samu bai saba ma ainihin al-isma da Allah ya mar alkawari ba in ka duba mujallar na goma sha da shafin ɗari hudu da tara Alimamu nawawi a cikin sharhu sahihi muslim a mujallar na takwas shafin ɗari da biyu ya ce wa min ha mabtulin Allah yakan yi jarabawa ga annabawa da mutanen kwarai min azas sufaha'i wal juhal a samu wawaye da za su da su da jahilai waɗanda za su wulakanta su ko dai a jefi annabi ko a masa rauni wa sabrihim alaihim sannan annabawan su yi haƙuri wa minha ma qalahu al wa ghayruhu abinda al-qadi ya faɗa yana cewa إن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم منزهون عن النقائص في الخلق والخلق annabawa Allah ya tsarkake su daga kowace naƙasa wacce ta shafi halitta ko eh, ta shafi halaye kyawun hali saboda haka idan akwai naƙasar da za ta iya shafar halittar annabi irin wannan naƙasa Allah ya kare annabi kamar misali za a ce jarabawa takan samu mutum ya rasa kafansa ko ya rasa hannunsa a wannan bai samun annabin Allah wannan saboda me jarabawar za ta kai shi ga naƙasar da za ta iya hana shi ya isar da saƙon Allah amma idan jarabawar ba za ta iya kai shi ga hana shi isar da saƙon Allah ba wannan Allah kan jarabci bawa da shi haka in ka duba fatawan bin baz mujallar da takwas shafi na ɗari da hamsin yana cewa wa amma ma yusibur rusula min anwa'il bala'i fa innahu lam yu'sam minhu alayhi salatu wassalam bal asabahu shay'un min zalika faqad juriha bi yawm uhud ai ya bada misali da annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa shi ma annabi kaman sauran manzanni ne yanda sauran manzanni suka samu jarabawa ta wajen rashin lafiya shi ma annabi sallallahu alaihi Allah ya masa jarabawa kamar haka ya ba da misali da yakin uhudu lokacin da aka zo yakin uhudu kusirat eh, albaiba ala ra'sihi yana sanye da hulan kwano ya zama hulan kwano ya matse markai har ya samu rauni a gefen a gefen kansa wa dakhala fi wajnatayhi gefen kumatunsa wa ba'du halaqatil mikfar saqafa fi ba'd al-hafari ana cewa ya ma fada a wani rami rami ta bayansa ya fadi cikin wannan rami ya samu rauni dayyaqu alaihi tabayyukan shadidan saboda kafinan sun yi ta kokari su ga sun hallaka annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana cikin hadisai ingantattu a nan sai ka ce to yaya ina labarin al'isma. isma Allah ya ce wallahu ya'simuka minan nas shi ba zai ce walakin Allah asamahu minhum duk da yadda kafirai suka yi kokarin hallaka annabi ba su iya ba kaga kenan cutar wanda ba za ta kai ga annabi eh, ya halaka ba wanda cutarwa Allah subhanahu wata'ala yana iya kyale ta ido ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan duk malaman sunna sun yi magana akai duk malaman sunna aqidar ahlu sunna ce in ka duba littafin al-Imam eh, Qurtubi sharh sahih Muslim al-mufhim lima ashkala min tanfiz kitab Muslim mujallad na shida shafin 280 mujallad na shida shafin 280 haka tafsirin zadul masir a mujallar na shida shafin tamanin da biyu in aka ce al'isma Allah zai yi kariya ga annabi ga mutane kariya ga annabi ga mutane mai ake nufi min alfitnati wal iblal wa izhaqir ruhi Allah zai kare annabi daga fitinar mutane Allah zai kare annabi daga batarwar mutane Allah zai kare annabi daga hallakawar mutane abu uku ne amma ba wai cutarwan mutane ga jikin sala saboda haka zaka samu tarihin annabawa alaihi salam hakan ya faru da su kuma wannan duk ya zo bayanin sa a cikin littafin sunna muhimmin abu shine mu sani al isma lil anbiya'i muttafaqun alai cewa annabawa sun samu tsari na Allah wannan malaman sunna sun yarda akai amma banda annabawa fa aqidar ahlus sunna kin banda annabi in ban da manzo waɗanda muka kirga matakai hudun nan na tsarin Allah abubuwa hudun nan na tsarin Allah in ban da annabawa babu wanda ke da su wannan ita ce akidar ahlus sunna shi yasa kaga sayyidina Umar an hallaka shi sayyidina Usman sayyidina Ali an samu kashe su saboda me waliyan Allah ne amma ba su da al-isma ba su da tsari na Allah subhanahu wa ai Allah ya ce wallahu ya asimuka bai ce wa aka ba ko Allah zai tsare ka bai ce zai tsare mabiyanka ba don haka komai zai iya samun kowa mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine akidar ahlus sunna bi khilafi ghairi al-anbiya kamar yadda al-imam Ahmad bin Abdul Halim ibn tamiya yake faɗa littafin Majmu'u Fatawa mujallal nabi shafi 373 yana cewa bi khilafi ghairi al-anbiya fa innahum laysu ma'sumin kama usima al-anbiya'u in banda annabawa babu waɗanda aka tsare rayukansu babu waɗanda aka tsare rayukansu wannan aqidar ahlus sunna kenan wajibi ne ka yadda walau kanu awliya Allah ko da waliyan Allah ne ba su samu tsarin Allah ba saboda haka yake cewa shi yasa in ka zagi annabi da za ka zagi annabin Allah man sabba nabiyyan min al-anbiya qutila bi ittifaqil fuqaha malaman fikihu kaf sun ce duk wanda ya zagi annabin Allah hukuncin kisa ne akan shi idan mutum ya zagi annabin Allah hukuncin kisa ne akan shi amma man sabba ghayrahum lam yuqtal wanda ya zagi wani wanda ba annabi ba fa ba za a kashe shi ba babu kisa babu hukuncin kisa akan shi saboda me ba shi da al-isma ba shi da wannan tsari na Allah shi yasa yake cewa wa hadhihi al-ismatu sabita lil anbiya hiya allati yahsul biha maqsudun nubuwa war risala saboda me al'isma wannan tsari da Allah ke bawa annabawa a dalilinsa sa ne ake samun damar cimma manufar annabci da kuma manzanci don haka idan aka ce an ɗauki wannan al an bama wani to kamar ya zama annabi ne shima. ma wannan al ta tsaya ga annabawa wanda in ka duba littafin sa mutum fatawa da minhaj sunnati nabawiyya mujallad nabi shafin 394 haka shi ma al-imam Muhammad bin Hazmi yake faɗa a littafin al-fisal fi milal wal ahwa'i wan nihal mujallad na farko shafin 410 yana cewa babu wani waliyi wanda ya fi sahabban annabi Muhammad amma sahabban manzon Allah ba su da al'isma ba su da tsarin nan da Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam alkawarinsa in ana maganar walittaka za a samu waliyi kamar sahabin manzon Allah za a samu waliyin da ya kai darajar sayyidina Ali sayyidina Usman bin Affan sayyidina Umar sayyidina Abubakar ba za a samu ba amma ba su da Tun da ba su da shifa ya nuna cewa ya tsaya ga annabi abin da ke bambanta maka darajar annabi ta wajen al'isma da darajar mu akwai hadisai na ɗaya hadisin da muka karanta a baya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga waɗannan mutane ku da suka je gidansa sun bincike. ba da shi yake ce musu inni la akhshakum lillah wa atqakum lahu na fi ku tsoron Allah kuma na fi ku kiyaye shi ya akai annabi ya fi mu me yasa ya fi mu kai kanka tambaya abin da yasa annabi ya fi mu kiyaye Allah da tsoron shi saboda yana da ne al-isma saboda yana da tsarin Allah tunda yana da tsarin Allah shedan ba zai isa gare shi mu kuma ba mu da tsari sannan akwai inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku daina hada azumin kwanaki suka ce ah, gashi kana hada ce lastu ka hayatikum ni ba kamar yanayin ku bane ni ba kamar yanayin ku bane saboda ni ina da me al isma saboda annabi yana da al isma in ya sa ibada a gaba sai ya iya yin ta komai wahalarta da dai a ce annabi zai sa azumin kwana goma nan gaba wallahi Allah zai bashi dama saboda me yana da al'isma Allah ya tsare shi shedan bai ma samun damar kawo mar tunanin abin da bai dace ba don haka in annabi ya ce zai yi abu kai ma kace to bari ni ma in yi akwai bambanci akan samu al'isma saboda haka malamai suke cewa duk inda manzo ya tsawatar to akan gane cewa wannan kususiya ce gare shi akan gane cewa kususiya ce gare shi wani gurin yana cewa inni lastu mislakum ni ba kamar ku bane Eh, don haka yasa Allah subhanahu wata'ala ya bambanta halittarsa kashi biyu akwai waɗanda ya ware su a matsayin manzanninsa akwai waɗanda kuma ba manzanni bane wannan babu shakka ayar alqur'ani ma ta tabbatar mana ma qadarullaha haqqa qadrihi inna allaha qadarullaha haqqa qadrihi inna allaha laqawiyyun azim allah ya الأرض ومن النار إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يعلم cewar halittun Allah ba darajar su ɗaya bace halittun Allah ba daraja ɗaya bace karka ɗauka duk mutum yana daidai da kai la wani mutum ya fi ƙarfin ka wallahi Allah subhanahu ta'ala ya ce ma qadarullah haqqa qadrihi inna Allah la qawiyyun azim sai ce Allah yasqafi min al mala'ikati rusulan wa min nas Allah yakan zabi wasu daga cikin mala'iku yakan zabi wasu daga cikin mutane ya ba su manzanci kaga zabi ne zabi ne yasqafi wanda Allah ya zabe shi bai zama daidai da wanda Allah bai zabe shi ba saboda haka rayuwar wanda Allah ya zaba ba ɗaya ce ta wanda da wanda Allah bai zaba ba wanda ba sai an gaya maka ba kai kanka ka sani mutane halayensu daban-daban ne kai kanka ba sai an gaya maka ba in ka zauna kusa da wani ka san ya fi ka ko ba ma annabi ba ne wallahi ranka ma zai gaya maka wani yafi ne to bare kuma wanda ma duniya ta da cewar ya fi kowa alqur'ani da Allah ya saukar ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu tsarin Allah wallahu ya'simuka minan nas ya za a yi ka daidaita ranka da nashi don haka yasa malamai ahlus sunna suke cewa babu wani mutum baya ga annabi Muhammad cikin mabiyan annabi wanda ya samu al-isma wannan ita ce aqidar ahlus sunna اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك